wanda ya yi daidai da sha tara ga watan march shekara ta dubu ashirin da biyar miladiya muna cikin tafsiri na suratu taha yau za mu tashi aya ta tamanin da bakwai aluma أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حلنا إلا أوزارا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري وكابنان أقول في أن تنبوي da wasu ka aiko da shi amma kafin ma tambayan muna ainihin ara jaddada tunatarwa dangane da bayanin da muka yi jiya wanda yake da alaƙa da neman taimako na ainihin panel da kuma batir kamar yadda muka gani za mu ga a matsalacin ana kunna wasu fankoki ba a kunna wasu to idan an ce za a kunna wutan zai ɗauki to ya zama lalura ne a kashe wasu fankokin saboda ana bukatan a batir da kuma ainihin panel wanda zai ƙara ma ainihin wutan ƙarfi sa'annan kuma ya kara ma ainihin fanka ɗin ƙarfi wanda za a iya kusan ya zamanto ana kunna dukkan gaba ɗaya Allah ta'ala ya ba mu ikon taimakawa to ga tambayoyi assalamu alaikum malam dan Allah mai ne ko mai ne bambanci bambancin hadisi ahad da khabaru ahad to babu wani bambanci bambancin hadisar ahad da khabaru ahad kamar mage ne da kyanwa ko kamar dan juma da dan jummai an fahimci wannan aiki saboda idan an ce hadisi ahad shine hadisin da ba mutawatir ba kuma riga mun yi bayani hadisin da ba mutawatir ba in ma ya zama garib ko ya zama aziz ko ya zama mashhur ko abin da ya kama da wannan mun ce kuma a mahanga na malaman sunna ana aiki da hadisi ahad inda ya inganta ga isnadi ana aiki da shi a wajen aƙida ana aiki da shi a wajen ibada ana aiki da shi a wajen mu'amala bambantawa tsakanin ahad da mutawatir wajen yin aiki da shi falsafa ne kuma tunani ne na ƙoƙarin rusa hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam an gane ku shi ya sanya malaman hadisi suka ce in dai hadisi ya inganta shi ne mazhabansu an gani babu wani kwana-kwana da wani dabara da wani wayo an yi amfani da wannan dama ne don a yi ƙoƙarin a ringa ingiza hadisan manzan Allah a daina aiki da su saboda 'yan ƙalaƙatu sun san cewa kabaru a hadisai mutawatirai ba su da yawa to idan an ce da hadisai mutawatirai za a yi aiki da su kusan zai zamanto kamar ma ba a aiki da hadisi ne kawai to Allah ta'ala shi taimake mu to sannan na biyu malam menene hukuncin wanda yana azumi ya ci gawayi da gangan kuma ya haɗiye to idan mutum yana azumi da gangan ya ci gawayi idan mun ɗauki usul na imamu malik duk wani abin da mutum duk wani abin da zai iya zarcewa makogaro in ma ta ido ko ta hanci ko ta kunne sai ya zamanto ya shiga makogaron mutum da gangan to a fahimta imam malik azumin ya kari to wa bi hazal itibar kenan idan mutum da gangan ya haɗi gawayi Kuma muka dauki wannan usul din azumin shi ya karye an gane ko shi kuma imamu shafi'i yana ganin cewa duk abin da asalin shi ba abinci bane kuma dan adam dama ba zai yi sha'awan shi ba sai ya zo ya haɗe shi ko da gangan ne imamu shafi'i yana ganin kamar azumin bai karye ba Sama wannan bawan allah ku duba da kyau me dalilin da yasa ya haɗi gawayi kamar yana cin gawayin a matsayin abincin shi da yanzu saboda haka a takaice inda yana cin gawayin ne har ma ya zama to kila gawayin yana mai tasiri a wajen azuminsa azumin ya karye gaskiya Allahu a'lam to malam idan mutum yana son ya koyi tarbiyya wanda littafi zai nema don su dora shi a kan hanya madaidaiciya ku gaskiya malaman suna idan aka tambaye su kan littafin tarbiyya wanda ya kamata su ɗora mutum a kan shi saboda ya samu tarbiyya mai kyau malamai sukan ba da shawarar littafin yadu salihin na imamun nawawi saboda littafin ya kunshi al'amura da yawa wanda idan mutum ya karance shi a wajen malamin sunna to lallai zai samu tarbiyya kamar yadda ya kamata Allah ta'ala shi taimake mu to sannan sai wani kuma ya ce Allah ya kara wa malam ilimi da basira akar kalla. yaya ingancin hadisin ana madinatul ilmi wa aliyu babu ha wato hadisin da ke cewa ni birnin ilimi ne kuma aliyu dan abi talib radiyallahu anhu shine kofanta yaya ingancin wannan hadisi yace na ga 'yan shi'a suna yawan kafa hujja da shi wajen nuna cewa ba a samun ilimi ingantacce sai ta hanyar ahalul baiti wannan hadisi ana madinatul ilm wa aliyu babu ha wato hadisi ne wanda an ruwaito shi a cikin littattafan ahli sunna an ruwaito wannan hadisi a cikin littattafan ahli sunna har ma wasu daga cikin mutanen da suke da rauni a wajen fahimtar hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da zaran sun ga hadisi a cikin littafin ahalin sunna sai ce kawai ya inganta an gani su sun dauka ganin hadisi a cikin littafin turmizi ko a cikin sunanul bayhaqi ko a cikin ibn hibban ko abin da ya kama da wannan ko ganin shi a cikin sunanul abi dawud kawai da zaran dai an ga hadisi a cikin littattafan sunna kawai sun dauka kawai wannan hadisi ya inganta musamman masu 'yan shi'a din suna da wannan sai wannan hadisin yana nan rubuta a cikin littattafan 'yan sunni an gani to kasancewan yana rubuta a cikin littattafan 'yan sunni wani abu ne daban sannan kuma ingancin shi wani abu ne daban don kaga an rubuta hadisi a cikin a cikin littattafan ahalin sunna wannan baya nuna ma wai hadisin ya inganta dole sai an yi bincike game da isnadin shi saboda ka'ida na malaman sunna da ke cewa al-isnadu min ad-din wa laula al-isnad la qala man sha'a ma sha'a cewa isnadi yana daga cikin addini da ba dan isnadi ba da kowa ya faɗa abin da ya ga dama da sunan addini ta saboda haka wannan hadisi ana madinatul ilmi din nan wa aliyu babu ha tabbas yana nan rubuce a cikin littattafan ahlus sunna amma inda gizo ke saƙa shin ya inganta to zance na gaskiya wannan hadisin bai inganta ba a wajen malaman hadisi mafi yawan malaman hadisi sun raunana wannan hadisin kai wasu malamai ma sun jingina hadisin zuwa ga cewa ƙarya aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kaɗan daga cikin malaman sunna da suka yi naƙadi ga wannan hadisi na ana madinatul ilm wa aliyu babu ha akwai daga cikinsa akwai al-imam al-bukhari imam al-bukhari kowa ya san wane ne imam bukhari a wajen ilimin jarh wa ta'dil imam bukhari da aka tambaye shi kan wannan hadisi sai ce munkar laisa lahu wajhun sahih ce wannan hadisi munkar ne shi hadisi ne abin kyama ba shi da wani fuska ingantacce in ji imam bukhari bai san ƙarin bayani akan wannan ya duba littafin al-maqasidul hasana shafi na 170 sannan akwai abu hakim arrazi daga cikin manya-manyan malaman hadisi yana cewa la asala lahu hadisin nan ba shi da asali mu duba littafin kashful kafa na ainihin al'ajiluni mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da da biyar sannan akwai abu zur'a shi ma shi ma ya wannan hadisin ya yi magana mai zafi game da wannan hadisan a cikin tarihu bagdad mujalladi na sha ɗaya shafi na dari biyu da biyar sannan imamu turmuzi bayan ya ruwaito wannan hadisin a cikin littafinsa sunan turmuzi dama daga cikin al'adansa in ya kawo hadisi sai kuma ya yi bayanin matsayin hadisin sai imamu turmuzi ke cewa haza za hadisun garib munkar ya ce wannan hadisi garibi ne ko munkar ne hadisin nan bai inganta ba mu duba cikin sunan Turmin, kitabul manaqib babu manaqib ali bin abi talib sannan na biyar daga cikin malaman hadisi akwai al-imam al-uqayli imam al-uqayli shi ma yana daga cikin malaman da suka yi bayani akan isnadin wannan hadisi ya ce la yasluhu fi hadha al-matan shay'un babu abin da ya inganta dangane da matsalin wannan hadisi kwata-kwata bai inganta ba mu duba littafin addu'a fa'ul kabir mujalladi na uku shafi na ɗari da hamsin sannan ibn hibban shi ma da ya ƙasa a gwiwa ba dangane da bayani kan isnadin wannan hadisi ibn hibban ya ce haza za la la'asala lahu yace wannan hadisin wani abu ne wanda ba shi da asali mu duba cikin al-majruhin mujalladi na biyu shafi na 151 sannan sai kuma al-imam ad-daru qudni shi ma yayi magana game da isnadin wannan hadisi yace al-hadis mudarrif ghairu sabit hadisin mutarifi ne bai tabbata ba mu duba al-ilal ilal tirmidhi a ilal na daru qudni mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da arba'in da bakwai sannan ibn al-jawzi a cikin littafinsa al-mawdu'at mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da arba'in da tara ya ce la ya sihu wa la asala la bai inganta ba wannan hadisin ko ba shi da asali sa'annan kuma sai imamun nawawi rahimahullah shi ma ya ce maudu ya ce wannan hadisi ƙarya aka kirkira aka jingina zuwa ga annabi mu duba cikin fatahul malikul ali shafi na hamsin da ɗaya sannan sai kuma shekul islam ibn taimiyya a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na sha takwas shafi na ɗari uku da saba'in da bakwai shi ma ya ce maudu hadisin nan kirkirar ƙarya aka yi aka jingina ga annabi imamu zahabi shi ma a cikin littafin talfisul musadirka mujalladi na uku shafi na 126 shi ma ya ce maudu al'allama nasiru dinin albani nasiru sunna shi ma ya yi bayani cewa hadisun nan maudu mu duba cikin iful jami to ina ganin ko nan muka tsaya ya isa mu san cewa wannan hadisin kwata-kwata ba shi da alama na ainihin inganci to sa'an nan kuma sai mu koma zuwa ga matanin hadisin to malaman hadisi sun ce isnadin hadisin bai inganta ba to matanin shi ba zai iya yi wa kaga isnadi da ifi amma matani ila ya inganta to anan da aka jingina cewa annabi ya ce ana madinatul ilm wa aliyu babuha ni birnin ilimi ne aliyu dan abi dalib shine kofanta kenan anan wajen ka duba annabi ne birnin ilimi aliyu ne kofan wannan ilimin daki daki in babu kofa birni in babu kofa yaya wannan birnin wannan birnin zai zama na kasashe. kenan manzan Allah in babu aliyu zai zama na kasashe aliyu ne kofa duk ginin da aka yi shi babu kofa akwai matsala to kenan dole ne sai an dogara da aliyu bin abi talib kafin a samu shiga wajen manzan Allah don a fahimci addini an gane wannan hari wannan shine ne dama fahimta mummuna irin na shi'a cewa ba a fahimtar addini dole sai ta hanyar ahalul baiti in ka bi ta hanyar abubakar ba za ka fahimci addini ba in ka bi ta hanyar umar ba za ka fahimci addini ba in ka bi ta hanyar usman ba za ka fahimta ba duk wani sahabin da ka bi in ba wai ahalul baiti ba ba za ka fahimci addini ba an gane wannan aiki kenan kofar ilimi wato ilimi wato ɗakin ilimi a kulle ba a iya buɗe shi sai ta hanyar wa shi aliyu kofa ne to idan aliyu ya zama kofa wane ne makullin kofan kuma dole sai an samu mabuɗi na kofan ko idan akwai kofa sannan akwai mabuɗi to aliyu ne kofan suwa ne ne mabuɗan kofan an gane yayi almuhim dai idan mutum ya fahimci abun kamar an tauye manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam mun san duk mutumin da yake so ya fahimci addini yana fahimta ne ta hanyar manzan Allah Allah ya turo manzan Allah dai yayi mana bayanin addini Allah ya ce wa ma anzalna alaykal kitaba illa litubayyana lahum allazi ikhtalafu fihi ba mu saukan maka da littafi ba ya rasulallah sai don ka yi musu bayanin abin da suke saɓani a kan shi idan al'umma suna saɓani a kan addini ina suke komawa wajen manzan Allah shin al'umma suna zuwa wajen annabi su tambaye shi kai tsaye ko kuma dole in suna so su fahimci addini sai sun so roƙi aliyu aliyu ne zai kai su wajen annabi shi haka abin yake idan muka ɗauki wannan hadisi nasu to in kana so ka fahimci addini duk inda aliyu yake sai ka nemo shi aliyu ne zai kai ka wajen annabi sa'annan wato don shi ne kofa shi ma kofan ma dole sai an samu mabudai da za su buɗe wannan kofa ɗin to sa'annan a je wajen annabi annabi ya bayanin addini an gane ai amma idan muka duba tarihin musulunci idan sahabbai suna jayayya kan addini ina suke komawa ina suke komawa wa yake musu bayanin addinin shin annabi na jira a ce sai aliyu ya zo annabi na jira ya ce to ina makullai da za su buɗe wannan kofar kai tsaye sahabbai suna jin fara annabi su tambaye shi akan addini wa yas'alunaka an shahril haram italin fi yas'alunaka an al mahil al ahilla ko ya tsalu na kan gome ya tsalu na ka anin sa'a a ayyana musaha shi duk wannan gaba ɗaya za su yi tambaya sai da aliyu a wajen to kaga tun daga nan za ka fara gane ma wannan hadisin ba shi da alamar inganci an fahimci wannan ko to shin ka sahabban manzan Allah da suka musulunta in ba su gane addini ba ina suke zuwa su gane addini su a wajen yan shi'a dole ne kafin ka fahimci a jike ka ta hanyar alul bai irin kamar dole ne tunda mutanen gidan annabi gidansu ne tunda gidansu ne addinin ma nasu ne in kana so ka fahimci addini wato sai ka bi ta wajen mutanen gidan annabi sai mutanen gidan annabi su kai ka wajen annabi sannan sai annabi ya ma bayanin addini kenan addini ya zama tuwo na maina kenan ko addini ya zama tuwo na maina kenan addini ya zama addini na wani gida kamar yadda malaman bid'a suke yi sai su iya ta su karantar da al'umma sai su karantar da 'ya'yansu saboda idan suka rasu 'ya'yan ne za su gaje su sai su bar al'umma cikin jahilci shin haka manzon Allah ya bar sahabbai cikin jahilci sai ahlul bait kawai ya karantar wannan shine tunanin yan shi'a annabi ya bar kowa cikin jahilci bai karantar da kowa addini ba sai ahlul bait kaga anan ba tuhuma annabi ake yi ba wannan annabi ya ce ni ne birnin ilimi aliyu ne kofarta kenan abubakar ba kofa ba ne umar ba kofa ba ne to kuma aliyu ne kofa amma doron nassin alkur'ani ya karyata wannan magana Allah sai alkur'ani ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minin hakika Allah ya yi baiwa ga mu'minai iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim lokacin da ya aika musu da manzo daga cikin kawukansu kaga sai Allah ya nuna baiwa fa aka yi musu Allah ya aika musu da manzo daga cikin kawukansu mai ya yi? ya tulu alaihim ayatu yana karantar da sahabbai ne shin ta hanyar bai ta yi karantar da su ko kai tsaye shi ayin ya nuna ya tulu alaihim ayatu yana karantar da sahabban manzan Allah ayoyinsa wayu zakihim yana tsarkake sahabbai wayu allimuhumul kitaba wal hikima. kuma yana karantar da su littafi da hikima wa in kanu min qablu la fi dalal mubin ko da duk da ya kasance kafin zuwan manzo Allah sahabbai suna cikin bata a bayyane kenan da annabi ya bayyana sai sahabbai suka zama a akan shari'a sashe wannan magana wai cewa aliyu shine kofa na ainihin wannan birni ƙarya ne an gane wannan ko idan ka bi ta hanyoyi da yawa ma za ka ƙare ta manzan Allah ya kan tura sahabbai zuwa garuruwa don su yi wa'azi annabi ya tura mu'azu bin jabal zuwa yaman shin aliyu aka tura annabi ya tura ainihin abin da wani sahabi zuwa kasar najiran domin ya je ya yi da'awa so amur bin hazm annabi ya tura shi kasar najiran annabi yana tura sahabbai garuruwa garuruwa garuruwa don su yi da'awa a gani da wannan nema malamai suke raddi ga masu inkarin khabaru haka za ka annabi ya tura sahabi guda ɗaya ya je ƙauye ya musulunta da mutane kuma ya je can yana ta gaya musu sakon manzan Allah su mutanen ba sai to ai kai kaɗai aka turo ba ai ya kamata sakon ya zama sahabbai guda goma ne ko fiye da fiye da goma sannan mu yadda annabi ya tura aliyu zuwa gari kaza ya yi da'awa ya tura sahabi guda ɗaya sahabi ɗaya ko aka tura anan ba maganar cewa ai sai sun kai yawan kaza ko abin da ya kama da kasa ina tan gane wannan almuhim dai wannan hadisin muka ce zamu mu yi nakadin shi akwai hanyoyin nakadin shi da yawa a takaice dai hadisin ƙarya ne bai inganta ba Allah ta'ala shi taimake mu sannan sai sai kuma hadisi na biyu da yake tambaya cewa malam ya ingancin wannan hadisin inna ma masalu ahli baiti fikum misalu safinati luhin fi qaumi man rakiba hanaja wa man takallafa anha gari'a cewa misalin ahlul baiti na a cikin ku misalin jirgin annabi nuhu ne a cikin mutanensa duk wanda ya hau wannan jirgin ya tsira duk wanda ya fashi daga wannan jirgin ya halaka to yaya ingancin wannan hadisin shi ma wannan hadisin a gurguje bai inganta ba A gani hadisin nan karya ne malaman hadisi da yawa sun da'afa wannan hadisin sun karyata daga ciki akwai imamun zahabi akwai al'allama ibn kasir al'allama dinin albani sannan akwai al-muhaddis muqbil ibn hadi al-wadihi a cikin littafin sa riyadul janna fi raddi ala a'da'i sunna sannan shi kuma albani ka duba cikin da'iful jami sannan imamu zahabi ka duba cikin mizanul itidal za ga wannan magana to duk wannan kaga bai inganta ba idan kun duba yan shi'a kamar suna so ne su mai da addinin musulunci ya zama na wani gida guda ɗaya shi kuma addinin musulunci ya fi ƙarfin a ce addinin wani gida ne gane ai a in kuka duba allah cikin hikimarsa da ya turo annabawa ba dukkan annabawa 'ya'yansu ke gadansu ba inda a ce annabta gado ne ya kamata a ce kowane annabi kafin ya bar duniya sai ɗanshi ya zama annabi da ya kamata ce shi ma manzan Allah kafin ya bar duniya a dan shi ya zama annabi ku fahimci wannan ai to akwai annabawa da yawa wanda sun yi annabta amma ƴaƴansu ba annabawa bane misali annabi Nuhu alaihi salam yaya annabi Lut yaya sannan dangane da kuma ɗalibta shin dole ne don ka zama malami dan ka yi zama malami ba dole bane. Allah ma yana da hikima sai ga mafi yawan malamai ‘ya'yansu ba malamai ba ne sai dai ga mafi yawan malamai ‘ya'yansu mutanen kirki ne na tsatsu ko kuma ‘ya'yansu ɗaliban ilimi akan samu malamai wanda ‘ya'yansu malamai amma kaɗan ne irin su imamu na malik kuna jin labarin ‘ya'yan shi irin su imamu shafi ba irin su abu hanifa kuna jin labarin ‘ya'yansu irin su abubakar da fi kun ji labarin ƴaƴan sun gaje su wajen ilimi sun yi kaza eh shi gasu nan. amma ana iya samu kamar abdullahi bin umar ya gaji umar ko ana iya samu haka amma mafi yau a zaga cewa ga malamai nan amma su ba malamai bane yanzu nasiru din al-albani kowa ya san shi a wajen hadisi dan shi ya gaje shi hmm? ibn bas ba ibn usaimin ba ashe ba dole bane ne don ga malami to kuma kasancewar ɗanka bai gaje ka ba ba ya nuna wai ka kaskanta bane ba zai iya yiwa ɗanka bai gaje ka ba amma kuma Allah ya sa ya azurta ka da ɗalibai wanda ka karantar zarata wanda ta hanyar ka kai karatu an gane wannan ko yanzu karantar wanda malaba gobe a Najeriya mutane nawa ne suka zama malamai ta hanyar wannan mutane nawa suka fa'idantu da ilimin malama gumi to yanzu mutumin da yake dalibin suna zai fasa yin addu'a ga malam haka ba zai fasa ba duk wani mutumin da yake takama da suna da fahimtar hadisi da alfahari da hadisi da girma hadisi sai yawa malama gumi addu'a saboda yadda ya karanta da hadisi wai kwaɗaitar da al'umma akan haka amma dole ne a ce sai dan shi ya zama malami yanzu dan shi ya zama malami shi ne dole a faɗi gaskiya yanzu tabar gaza ake ta yi da suna addini amma gaga amma ɗaliban shi ba malam yana da ƴaƴa yana da jikoki wanda suke alfahari da shi a wajen sunna an gani kana iya haihuwan dama ya zama rusa addinin ka yake kamar yanzu kaga shi na malam shi dan shi rusawa yake amma ɗaliban shi ba ginawa suke yi Haka bambanci kenan ina fatan gane wannan ta saboda ka ba dole ne wai don mutu ya zama malami a ce dan shi sai ya zama malami shi mun gani a fili dai manzan Allah fiye yan halitta kafirai suna ta mai kori zai bar duniya ɗayan shi na ta mutuwa in ya bar duniya za a manta da shi inna ne aka huwal abtar ko Allah ya ce masu aibanta ka su ne masu yankakken albarka amma kai kana da albarka Allah ya azarta ka da sahabbai sahabban nan kullum suna maka addu'a kuma sahabban nan suna isar da sakon da ka zo da shi kuma duk sanda aka ce la ilaha illallah sai an ce muhammadu rasulullah an fahimci wannan wannan shine Allah shi taimake mu a takaice wannan hadisin bai inganta ba <coughs> to a wannan ayan da abin nan da Allah abin nan magana ayan nan da na suratul daha qalu ma akhlafna mau'idaka bi bi balkina a suka ce ba mu saba ma alƙawarinka da ainihin iko mu ba walakin humminna auzaran min zinatil qawm fa qazafnaha sai dai an ɗaura mana wani nauyi ne wani kayan nauyi daga cikin kayan kwalliyar mutanen faka zabnaha sai muka jefa ta a rami faka zalika alkan samiri hakanan shi ma samiri shi ma sai ya jefa a rami an gane yi saboda haka annabi musa da ya jawo daga karbo a taura ya zo ya ga halin da bani isra'il suka shiga cikinsa banu isra'il sun shiga cikin wani hali na bautan dan maraki shine annabi musa ya zo yana musu fada yana cewa a faɗa na alaikumul ahad shin zamani ya tsawaita a gare ku ne shin kwana nawa na tafi na bakku har daga tafiya na har ku fara bautar dan maraki am aratum an yahilla alaikum gadabun min rabbikum ko kuna so ne a ce fushi ya sauka a gare ku daga ubangijinku fa akalabtu mau'idi sai kuka saba ma ainihin alkawari na na ainihin ku bauta ma Allah shi kadai ka ku yi shirka kuka koma kuna tsati kuka koma kuna bautar dan maraki sai suka ce ma akalabna mau'idaka bi malkina ya kai annabin Allah ba mu saba ma alkawarinka da ikonmu ba walakin na humminna auzaran min zinatul qaum sai dai mu an ɗora mana nauyi ne na ainihin kayan kwalliya na mutanen fir'auna lokacin da ainihin annabi musa allah ya sanar da shi cewa ya yi shirin kwashe bani isra'il cikin dare ya gudu da su saboda ya tseratar da su daga fir'auna to a daidai wannan lokacin sai ainihin annabi musa sai ya ainihin bani isra'il cewa ari kayan kwalliya daga mutanen fir'auna sa'ari irin kayan zinari da azurfa da sauransu daga mutanen fir'auna wanda idan allah ya tseratar da su zai zama to kaman ganima zai zama to kaman sun samu wani ganima kenan daga mutanen fir'auna wannan shine maganar farko magana na biyu kuma mutanen annabi musa suna so su yi wani biki sai suka je suka nemi aro kayan kwalliya daga mutanen fir'auna to lokacin kuma sai ya yi daidai da lokacin da allah ya ce annabi musa ya tseratar da bani isra'il cikin dare to sai ya zama to bani isra'il sun kwasa har da wannan kayan aran wannan kayan aran na kayan kwalliya din sai suka gudu da shi to da suka tafi da shi shine bayan annabi musa ya je karɓo a saura sai ainihin su mutanen annabi musa sai suke tambayan suke tambayan shi shi ainihin abinan harun annabi harun cewa gashi nan mun karbo kayan a mun karbo aro na wasu kaya kayan kwalliya kuma kayan suna da nauyi shin wa'annan kaya muna iya amfani da su ne a matsayin ganima ko kuma wa'annan kaya ba su halatta a gare mu ba mun karbo ne daga mutanen annabi musa don yi kwalliya da shi mu aro da sauransu to gashi yanzu mun gudo mun bakarin kuma ba zai yi mu koma wajensu ba to yanzu wannan kayan kwalliyan ya za a yi da shi to shi ne annaba harun ya ce musu a haƙa rami in aka haƙa rami sai a zuba wannan kayan kwalliyan a ciki a jira annaba musa ya dawo duk abin da annaba musa ya ba da fitawa da shi za a yi aiki an fahimta aiki to shi ne suke cewa walakin na hummin na auzara min zinar da kawo sai dai an ɗaura mana wani kayan nauyi daga cikin kayan kwalliya na mutanen fir'auna iddawa ha sai muka jefa ta a rami muna jiran ka zo don mu tambaye ka fatawa Faka zalika alƙar samiri hakanan shi ma samiri da ya zo shi ma sai ya jefa nashi a cikin wannan rami din da ya zo sai ya jefa wannan abin a cikin rami fa aka raja فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي فأخرج لهم إجلا sai ya fitar musu da wani ɗan maraki da wannan kayan kwalliyar mutanen fir'auna da shi abin da samiri ya jefa shi ma a cikin kayan kwalliyar sai ya hada sai ya fita musu da wani da wani dan maraki ijilan jasadan lahu kuwa wato ya fita musu da wani irin jiki irin mutum mutumi yana wani gurnani sai ya zama to yana wani gurnani shi dan marakin yadda ka san dabba mai rai faƙalu sai suka ce haza ilahu kuma wa ilahu musa fa nasi wannan allan ku ne kuma allan annabi musa ne sai annabi musa ya manta annabi musa ya manta ya je yana neman allah a can duri sina alhali ga allah nan wajen an gane wannan ko to wannan shine abin da ya faru sai allah ya ce mai afala أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا wala naf'a afala yarawna alla yarju ilayhim qawlan shin masu wannan magana cewa wai wannan shine haza ilahu kuma wa ilahu musa fa nasi wannan shine abun bautan ku kuma wannan shine abun bautan annabi musa sai ya manta afala yarawna shin ba sa gani ne alla yarju ilayhim qawlan cewa shi wannan dan maraki baya iya mai musu da magana annabi musa ya je can ɗuri sina yana ganawa da ubangiji yana jin magana Allah subhanahu wata'ala to shin su wayannan mutane ba sa ganin dan barakin nan baya mayar musu da magana wala yamliku lahum darra wala naf'a sannan baya mallaka musu wani cutarwa ko amfanarwa to ma'anar wannan aya wallahu a'lam annabi Musa alayhi salam lokacin da ya zargi bani Isra'il akan abin da suka aikata da kuma bautan ɗan maraƙi da suka yi kuma ya zarge su akan wannan sosai sai suka nuna mai ma aka lafina ma'idaka bi malkina suka ce wallahi ba da san ranmu ba ne muka yi wannan sai dai an rinjaye mu ne akan al'amarinmu suka ce ya kasance tare da mu akwai wasu kayan amana na fir'auna kayan amana na zinari da kuma kayan kwalliya mu muna ganin wannan kayan da muka yi aro daga fir'auna din mutanen fir'auna muna ganin ba halal bane a gare mu sai muka jefa wannan kayan cikin wani rami a wani ƙauri aka ce ya kasance wannan wannan jefawan annabi harun ne ya ce musu ku jefa wannan a cikin rami har ku jefa cikin rami a waje ɗaya ku tara shi a waje ɗaya har sai annabi musa ya zo idan annabi musa ya zo sai mu tambayi annabi musa fatawa duk abinda annabi musa ya gaya mana da shi za mu yi aiki ku shi yasa sai muka tara wannan kayan kwalliya din a wani kauli kuma wanda ya umurce su da su jefa wa'annan kayan kwalliya a wannan rami shi ne samiri saboda yana so ya cimma wani a manufarsa na ainihin dabara na yin amfani da wannan kayan kwalliya ya yi ɗan maraƙi wanda za a ringa bauta masa saboda haka sai ya yi dabara da wannan ya sana'anta ɗan maraƙi sai ainihin samiri ya sana'anta wannan ɗan maraƙi daga kayan kwalliya bayan ya jefa shi a cikin wuta sai ya aikata ɗan maraƙi na zinari sa'annan kuma sai ya damki sawun doki an ce ya damki sawun doki na mala'ika jibril wuraren da dokin mala'ika ya tattaka lokacin da allah zai hallakar da fir'auna ai allah ya turo mala'ika jibril mala'ika jibril ya zo a kan doki kuma annabi Musa ya nuna musu ga sawun doki na na ainihin mala'ika Jibril to saboda haka wannan sawun dokin sai shi Samiri sai kula da wannan magana na annabi Musa cewa ga sawun doki sai je dibo wannan sawun doki na mala'ika Jibril sai zo sai cakuɗa da wannan kayan kwalliya din da shi ya sana'anta wannan gunkin wanda suke bauta mu sai shi samir ya ce haza ilahu kuma wa ilahu musa falasi wannan shine abun bautan ku kuma abun bautan annabi musa sai annabi musa ya manta ya ba ku labari cewa wannan shine ubangijin an gane wannan ku to shine anan sai Allah yake musu raddi afala ya rauna shin ba sa gani Allah yarju ilaihim qawlan cewa wannan ɗan marakin baya iya maye musu da magana ai Ubangijin Musa yana magana wa kallama Allah Musa kilima. shin ba sa ganin ɗan marakin baya maye musu da magana wala kula lahum darra wala naf'a kuma baya mallaka musu wani cutarwa ko wani amfanarwa kenan dole ne abinda za a bauta ma ya zama to yana iya mallakar da cutarwa da kuma amfanarwa an gane wannan ko na'am ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري ولقد قال لهم هارون من قبل حقيقة أنه هارون يا جاي أمس تنقبانه من اللوكتي lokacin da ya ga cewa sun rudu da wannan mugu mutum samiri ya juyar da hankalinsu sai ce musu inna ma tun bi ku sani an fitile ku ne fa da wannan dan maraki an fitile ku ne da wannan mutumin mu samai samiri din nan wa inna rabbakum arrahman lalle ubangijin ku shine fa Allah mai rahama wannan dan marakin ba ubangijin ku bane fa samiri ƙarya yake yi fattabi'uni ku bi ni wa adi'u amri ku yi da'a ga umarnina. an gane ku sai ce me sai suka ce me su qalu lan nabraha alayhi akifina hatta yarji'a ilaina musa sai suka ce lan nabra alayhi akifina ba za mu kushe ba muna lizimtan wannan dan marakin ba za mu bushe ba muna lizimtan wannan dan marakin hatta yarji a ilaina Musa har sai annabi Musa ya dawo zuwa gare mu mu yanzu muna jiran annabi Musa ya dawo ne daga karbo a taura ya gaya mana cewa wannan gunkin ba shi bane ubangijinsa ka duba rashin hankali kuma kafin annabi Musa ya tafi ya wakilta musuwa ya wakilta musu Harun ya ce ni fi kaumi Shi ne amintaccen annabi Musa amma bayan tafiyan annabi Musa sai Samiri shi kuma ya zo sai ya juyar da hankalinsu sai ya zama to ba su ma yadda da annabi Harun ba ba su yadda da annabi Harun ba yanzu Samiri suka yadda da shi an gane wannan ko sai suka koma suna masu sukan shi ainihin Harun suka koma suka amincewa shi Samiri ne suka ce lan alaihi akifi ba za mu bushe ba muna lizimtan ainihin dan maraki muna nan akan ra'ayin samiri hatta yarji a ilaina musa har sai annabi musa ya dawo gare mu in annabi musa ya ce mana wannan gunkin ba abin bauta ba ne za mu yarda amma kai dai harun ba za mu saurare ka ba an gane ku na'am قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال سي النبي موسى يشاء يا هارون يا كي هارون أي كيني نبع أمانة نتيك وكلشيني ما منعك إذ رأيتهم ضلوا me ya hana ka a lokacin da kaga sun bace sun koma suna shirka me ya hana ka Allah an. Ba ka yi sauri ka bi ni ba ai da ka yi sauri ka bi sawuna ka zo ka riske ni a can ɗuri sina inda nake ganawa da ubangiji ka gaya min sako cewa mutane na sun koma kafirai sun koma suna shirka ai da ka yi sauri ka zo ka gaya mu a fa'asaita amri shin ka saba ma umarni na ne na baka amana shin ka saba mummudina ne ya kai harun na'am qala ya bina umma la takhud bi lihyati wala bi ra'si إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي ƙalin sai ce yabi na umu ya kai ɗan mahaifiyata ya kai ɗan uwa ta ɗan mahaifiyata shi annabi harun yake cewa annabi musa la ta a kuzbili yaki wala bi kada ka kama gemu na ko kaina domin annabi musa da ya yi fushi ya zo ya ga mutanen da ya daɗe yana gina su akan tauhidi ga shi yau an canza musu tunani ga shi yau sun koma suna bautan dan maraki sun koma ƙasƙantattun mutane shi ne sai hankalin shi ya tashi bai san san da ya kama gemun dan uwan shi ba ya kama gemun dan uwan shi sannan kuma ya kama kanshi kenan dan uwan yana da gashi da yawa kai yana kuma da yawan gemu ya kama gemu ya kama kanshi ya fulga an gane ya yi haka ne don ya zamanto nau'i na azaba ga harun saboda da ya sa annaba harun ya masa haka sai annaba harun alaihi salam ya ce ya kai ɗan ɗan uwana la ta akul biliyyati wala bi ra'asi karka kama na karka kama kaina inni kashitu an taqula bai baina bani isra'il lalle ni na ji tsoro ne abin da yasa kaga ban bi ka ba ina jin tsoro kada ka ce ka raba tsakanin bani isra'il walam tarqub qawli kuma ba za ka saurari magana na ba an gane wannan ko idan ilan nama bayani ba za ka iya fahimta ba shine dalilin da ya sanya na ce bari in tsaya tare da bani isra'il in yi ta wa'azi suna bautan gunkin ina musu wa'azi suna bautan gunkin ina musu inkari a nan wajen wasu za su gane wasu ba za su gane ba za mu ci gaba da bugawa da su haka zo ka tarar da mu ba na so a ce na kwashe wasu mutane na tafi da su wasu kuma suna nan wajen a ce na raba kansu to duk wani abin da zai sa a ce na raba kan bani isra'il ba na so shine dalilin da yasa na tsaya ina ta musu nasiha ina ta musu nasiha ina nuna musu cewa lalle wannan abun ba daidai bane an gane wannan ai wannan shine dalili wanda ainihin annabi harun ya dogara da shi kada ya zo ya tafi a ce ya raba kan bani isra'il an gane wannan ko kenan rabuwan kan al'umma abu ne wanda yake mai hadari an gane sama kuma shirka ba raba kan al'umma yana da haɗari shirka kuma ya fi haɗari to yanzu da ainihin in kwashi mutane wanda sun fahimci tauhid na fahimtar da su sun fahimci in ware su gefe guda wa'ancan kuma su koma gefe guda tare da ainihin shugabansu da abin sa haka nan a gauraye wanne ne yafi sauki eh? wani ya ce a rabar kaga idan an bar sa a cakude zai iya yi wa wasu su sanya ma wasu ra'ayi kuma amma idan an zo an raba su masu tauhidi musulmi suna gefe guda masu shirka suna gefe guda in ya so daga bayan sai ya tabo masu shirka yana musu nasiya an gani amma shi yana ganin kamar in yace zai yi haka za a ce ya raba kai bari ya tsaya dai a haka ya ta wa'azi an gani shi dai ya kawo iya nashi uzurin kuma annabi musa alaihi salam da ya saurare shi ya ga gaskiya yana da uzuri daidai karfinsa saboda haka sai annabi Musa alaihi salam bai zarge shi ba akan wannan annabi Musa ya masa uzuri saboda wannan wani fitina ne mai girman gaske Allahu a'lam na'am qala fama khatubuka ya samiri to sai annabi Musa ya ce to kai kuma samiri menene al'amarinka Yau annabi Harun na ji uzurinsa bani isra'il na ji bayaninsu kai kuma samiri menene al'amuranka, menene uzurinka kenan kafin ka yanke wa mutum hukunci ka daina yanke hukunci daga nesa in an ce mutum ya yi laifi ka bincika tukuna an gane mafi yawan mutane sukan yanke wa mutum hukunci ba tare da an yi bincike ba sai a koma nan gaba ana nadama kaga annabi musa ya bincike annabi harun yanzu shi samiri din wanda shi ya kawo wannan bautar dan maragin duk da haka duk da barnan da ya kawo sai da annabi musa alaihi salam ya masa uzuri an gani ya ce fa ma haɗa buka ya samiri menene al'amarinka ya kai samiri an gani ku shi wannan bawa allah samiri malamai sun yi bayani a kan shi sun ce rajulun ne fi zamanin nabi layi musa zalla dalalan ba'ida wa a zalla gairahu min bani isra'il sun ce wani mutum ne a cikin zamanin annabin allah musa ya ɓace ɓata wanda yake mai nisa kuma ya ɓatar da waninsa daga cikin bani isra'il bimasta hu lahum saboda abin da ya ƙirƙiro musu na ainihin bautar ɗan maraki don ya batar da su ya halakar da su wasarafahum an ibadatillah ya juyar da su daga bautar Allah ila ibadati ijlin na ahulahum zuwa ga bautan dan maraki wanda shi ya aikata shi gare su an gani Imam al ya faɗa a cikin tafsirin sa yace qala Abbas kana kana samiri min ya abu al-baqar shi samiri yana daga cikin mutane wanda suna bautan sanuwa ne fawaka a biyar da misira sai ya auka ƙasar misira fadakala fi dini bani isra'il bi zahiri sai ya shiga cikin addinin bani isra'il ga zahiri a zahiri ya nuna kamar yana cikin addinin annabi musa amma karkashin ƙasa ba haka ba ne wa kana jaran li musa ya kasance makwabci ne na annabi musa amana bihi sai ya yi imani da shi wakara jama'ahu sai ya fita tare da annabi musa wakila an ce kana aziman min uzama ibani isra'il an ce a'a wani mutum ne mai girma daga cikin manya-manyan masu daraja daga cikin bani isra'il min kabilatin turafu bi samira daga cikin kabila wanda an santa da suna samira shi sake kira shi samiri wa ma'arufu na bi sham su wa'annan samira an san su a can sham Ƙalar sa'idu bin jubair sa'idu bin jubair ya ce kana min ahli kirman ya kasance daga cikin mutanen ƙasar kirman wallahu alam wannan shine bayanin da abdullahi bin abbas ya faɗa game da wannan bawan allah to yanzu mun ji abinda annabi musa ya tambayi samiri za mu ji amsar da samiri zai bayar gobe Allah ya kai mu insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk